ta sanyi ban kwana nan. amma yau din nan ta ga wani sirri ba ta ga mahaifin tariya ba lalle sai ba sai da ruqayya ta rarrabo zuwa ga sayyida zainab ta ce amma zainab ina so na ga na imamu sayyidi sai sai da zainab kubra ta kauda kanta kamar bata ci me sai da ruqayya ke fada ba sayyida da ruqayya a kawo na biyu ta gane cewa amma zainab ina so daga babana ya sayyidi sai da zai na mulmula ta sake juyawa kamar bata ji ta ba sai ta ƙara zagayowa ta zo gaban sai da zai ta ce amma zainab ina magana na ce ina so na babana na sayyidi sai ne sai sai da zai na da matan da ke wajen gaba da aka fashe da kuka yayin da aka ci kuka ya yi yawa rundunar yazid suka tambayi cewa kukan me ke faruwa aka ce ai sai da ruka ya ce yar imamu sai take so ta ga mahaifin da sai aka ce a kai mata mahaifin na ta malam sai da ruka tana durkushe sai ta ga an kawo sai ta ga an kawo wani kwano a rabe an aje a gabanta sai ta juya wajen sai da sai na murmura ta ce amma zainab ba fa na ke ji ba amma zai na ba ga an kawo kuma a gaba sai da sai na ta ce mata yaro kai abin da kike bukata ne aka kawo miki wani sai da rukayya ta bude wannan kwanan sai da arba da kan imamu sai da bagan kar ciki kan imamu sai da bagan kar ciki da kan daban da cikin daban sai da rubayya sai ta arba da kafa ya ta ba gangare ciki sai ta kwalla kara ta fada akan wannan kan ta kara ta kasi aka zare ranta a wajen إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani mutum a gaban ɗakin ka'aba yana cewa ya ubangiji ka gafarta min sai dai na san ba za ka yi ba yana dukiya ka'aba sai wani mutum yake ce masa ya kai wannan mutumi me yake damar ka zo gaban ɗakin Allah kana roƙon shi amma kana cewa sai dai ka san ba zai ba halin shi ne ce ka roƙe shi zai gafarta wanda sai ya ya ce masa ba san me muka aikata ba ne ya ce ina daga cikin waɗanda suka yi musharaka wajen yaƙar Imam Husaini a filin Karbala ya ce lokacin da bi Abdullahi ne yake kwance a cikin jini ya ce sai lokacin da muke kwasan gani ba ya ce sai idona ya kai kan zuwa ga wani mayafi da yake da da biya wallahi da sai ya ce sai na ce da sun bar cire wannan mayafin ya ce wallahi imamu sai da kansa ya ce a kwance fa bai numfashi ya ce amma ya ɗauko hannunsa ya rike wannan mayafin ya ce sai na saki wannan mayafin ya ce sai na hango zobe a hannun annabi abdullahi sai ya burge ni ya ce na yi kokarin na cire wannan zoben ya ce sai zoben ya dukuta ya ce sai na ɗauko wata wuƙa me kai sai na yanke ne ya ce ban wani ƙara komawa kan wannan da na gama zan cire imam ya rike shi ma ya ce sai aka yi wata jijjiga kawai sai na fada a wajen da na fadi ya ce sai na mafarki sai da zahara ga imam husaini ga sai da zahara ga manzon allah ga imam ali sai imam ya ya kalli mahaifiyar sai da zara ya yawo kuma da wancan ya mun kaza wancan ya mun kaza ya ce sai imam Hussein ya nuno inda nake ce wancan shine ya nemi ya ne a ce kuma imam Hussein ya ce kuma wanda ya sa wuka ya yanke dan yatsa na ya cire zobin da ke hannuna sai da zara ya ce ya ce sai da zara ta juya ta kalle ni shi mai magana ya ce sai ta ce Allah ya makantar da kai sannan rana alkiyama Allah ya taimaka ka wutar jahannama ya ce tsakanina da wutar jahannama shi ne kawai ba a ɗauki raina ba ya ce shi yasa ka ji ina cewa Allah ka yi mai sai dai na san ba za ka yi ba. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون توك da sai زينب الكبرى na bulbul عبد الله بن da abdullahi سيدنا sai da a cikin jini ta hango dawakai dawakan nan zarata an ci sai aka zafo dawakai guda arba'in da mahayansu su ma tsara ta suka tafa ko gawara biya wallahi da sai da zummar su yi suku a kan gawar sai da da kuma sai ta rubo da wani sai tana tare su in ta tare wannan doki sai wannan doki ya bangace ta in ta tare wannan sai wannan ya bangace ta a kokarin ta na ta hana su su saka sai da gari wallahi da sai da fadila shi da sai da zan ta juya sai ta kalli madina tana cewa ya ummi na ya zahra ina neman abuwa dawakunan sun ban na kasa na ana su sun fi ni ƙarfi sai da sai da tana kuka ta ta kalli madina tana magana da sai da zara ce ya na ina neman abuwa na kasa hada dawakunan nan sai saka biya wallahi lau sai ni da wa sai sai da zainab ta ƙara juyawa ta karka madina ta ce ya kakana ya sai dalkauni a sama ana yi ma salati da su ne dini sai ta ce amma a ƙasa ga dan kausai ne kacce kacce da jini kaɗan kausai ne kacce kacce da jini in ji sai da zainab ta ƙara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un لله إنا إليه راجعون إنا لله إنا إليه راجعون السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين آه، منا قدر على التوبة الشريف أول كيف أشكر أنا تبتقى